Shari'a a yau da safe a kotun ɗaukaka ƙara da ke Yamai ta Larwana Abdurrahman wanda hukuncin kaso ya tsaya a shekara ta 2018 bisa zargin kalaman da ya furta kan shugaban alƙalai na kotun Yamai za ku je lawansa Metra Mazai Patrick da ƙarin bayani. bacciyar kogin Isa ya cima wani matsayi na damuwa sosai mai garin ƙauyen Kongo Kore a jihar Ayoro yankin Tilaberi garake da gidaje ne suke fuskantar barazana a cewarsa. rahotonmu na musamman za ku ji cewa wata mace guda alkaliyar wasan kokon gargajiya a yamai hassana noma ta bayyana fatanta na kasance a filin wasa domin alkalancin wasannin kokowar gargajiya. To madalla shari'a akan kara a yau da safe a kotun ɗaukaka kara ta Yamai ta lauya Lurwana Abdurrahmana an yanke masa hukuncin kaso a shekara ta 2018 bisa wasu kalamai da ya furta a lokacin da ake sauraron sa kan shugaban alkalai na kotun Yamai kafin jiran sakamakon shari'a da aka tsaida a ranar 11 ga watan Maris mai zuwa. Lauyansa Metar Mazai Patrick na ganin cewa tuhume-tuhumen da ake zargin mutumansa ba su haɗu ba domin Larwana ya bayyana ra'ayinsa ne na ɗan ƙasa kawai gaban kotu. saratu metar ibrahim umaru a cikin rahoton muktar hamidu wannan tunguma da ake ma na bata cika ba saboda mi saboda ba da shi da jujun bane ba ke a fas a fas ya gaya mishi don bisa wannan sun kawo wata hujja su suka ce a diba saboda eh, wannan in dai ba an fasa fasa bane ba kai kai ma mutum magana kenan ya koma kamar dai an ce an ce saboda shi suka tambaya kawai a soke wannan shari'a wadda aka mishi ta hware don saboda shi a mishi adalci su sake shi ma gaba ɗaya suka tambaya da caye ya san hanya wadda ake bi mu avoka in muna so mu kai karan juju don inda yana so ya kai karan shi ne da ba hakan gaba ne za yi Rashin da'a da rashin kishin ƙasa da ake lura da su a nan yamai za za a fara hukunta su tun daga watan Fabrairu mai zuwa. Abinda a yau da safe wani jami'in aiwatar da shirin Inyala da ya shafi da shaidu kan wasu ayyukan ɓata gari. A cewar Ibrahim Tijjani baya ga jami'an tsaro da ke akwai wasu tsaffin sojoji kusan hamsin za su fara wayar da kan mutane da farko kafin a ɗauki mataki a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. mu horar da ɗaruruwan jama'an kula da tsafta da suka fara wayar da kawunan jama'a tsawon sati ɗaya a cikin duka faɗin birni mai. Kuma don ƙarfafa wannan mun yi kira ga tsoffin sojoji da polisai su kawo muna ɗauki na taimakawa jama'an kula da tsafta da ke akwai. A cikin watan Fabrairu za mu fara ladabtarwa ba dare ba rana. mu na kula da tsafta za su rinka zagayawa da zaran suka kama mutum za su garzaya da shi a ofishin 'yan sanda shi kuma ofishin magajin gari zai rika ladabtarwa a fuskar ma'aikatar sashen inyala muna biya sau da kafa ne sai mu aike zuwa ga meri su kuma za su ɗauki matakai Fassara Muntare Muhammadu kenan gwamnatin Nijar ta duba da amincewa a ranar Juma'a da kudirin da ya shafi rangadan aiki tsari da kuma aikin babban hukumar yankunan ƙasa ta IGAT. Dokokin sun bayyana hurumin aiki na wannan ma'aikata da kuma ƙarfafa ayyukan da aka ɗora mata ta da ƙara shirya bincike da watsa labarai ta shafin yanar gizo na wani rahoton ayyuka yana inganta aikin sa ido da bincike da kuma hasashen yanayin naɗa wato jami'ai kai eh, masu bincike na hukumar yankunan ƙasa musamman ma game da sharuɗan matsayi da daɗewa aiki da ƙwarewa aiki da kuma tabbatancin da aka gano bayan wani binciken halayya. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya kaddamar a ranar jiya a Zandar da bikin aikin gina hanyar Zandar ta noto mai tsan kilomita 150 bikin da al'ummomin suka yi maraba da shi sosai ganin sun jima suna jiran wannan lokaci. Mustapha Mamman Sani na tare da ƙarin bayani. Jiya Lahadi sha uku ga watan Janairu 2019 ita ce ranar da aka saka usul ɗin soma ayyukan sake gyaran hanyar zandar Tano wada ta lalace kwata-kwata halin da ya cima masu biyar ta tuwo a ƙwarya. Fatar bukata ta shekaru da dama da direbobi suka sa a rai a faɗar Muhammad Sale Musa babban sakatarin sandikar adalci ta zandar. Daga nan zuwa bakin birji ya yi kilomita 40 akwai fasinjoji da suke yin kwanaki uku ba ba tare da sun samu mota ba saboda hanyar ta lalace wannan abun farin ciki ne a gare me sa sai fiyarte furnu daga kafa matatar man feta ta sora a shekara 2011 wannan hanyar ta haddasa barna da yawa kamar yadda gwamnan yankin Zandar Isa Musa ya bayyana fiye da manyan motocin dakon suka yi hatsari bisa wannan hanya banda sauran ƙananan motoci akwai bata lokaci ga gajiya kuma wasu karfan motoci suna ɓaci transport. Ayyukan sake gyaran wannan hanyar mai tazarar kilomita 150 za su gudana ne kashi biyu a fadar ministan ayyukan gine-gine. Abu na farko shine hanyar da za ta kai manyan motocin dakon mai har zuwa kamfanin matatar mai tsawon kilomita 40. Sannan kuma akwai wata hanyar tsawon kilomita 70 da za a yi. E wannan hanyar da ke shafin tazarar hanyar Transaharian da zaran ta kammala za ta ba da damar damar bunƙasar da arzikin yankin. A gaida gungu Muhammad Dantani da Muntari Muhammadu a cikin wannan fassara mu shaida muku da cewa wannan shiri na hanya na fiye da sefa miliyar talatin ya samu zuba kuɗin asusun ci gaba na tarayyar turai aikin da kuma kamfanin Sejoa Satom zai a cikin watanni 48 ta da kamfanin AGBT a cewar wani labari da kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar ANP ya rawaito a ranar 13 ga watan Janairu. Tun sanya wato birnin Agadas a cikin kayayyakin tarihi na duniya na UNESCO yau da kusan shekaru shida da suka gabata. Unguwanni goma sha ɗaya na tsohon birnin sun amfana da ayyukan gyare-gyare da sake gine-ginen wasu gidaje kimanin ɗari inci mai kula da cibiyar tarihi ta Agadas wani taron kwamitocin na sanya ido kan ayyukan da aka gudanar a ranar Lahadi ya taimaka wajen tunatar da mazauna a garin Agadas da dukkan alfanun waɗannan ayyuka. Ali Salu Salifu mai kula da cibiyar tarihi ta Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. Tun lokacin da aka fara rubutu yau kimanin shekaru shida mafi mahimman abubuwan da aka yi shine aikin da ONG CSP suka yi na sabunta ɗaruruwan gidaje kuma sun gudanar da ayyuka na faɗakarwa tsawon watanni goma. A cikin waɗannan watanni goma kowane kwanaki goma suka samarwa da yawan jama'a aiki na tsabtace gari kuma sabunta waɗannan gidaje akwai wani tsari na samar da aiki sannan kuma rayuwar shama'a ta canza. kina a takaice dai wannan tsarin ya sake rayuwar shama'a da suke rayuwa a wannan sashe mai matukar tarihi. ONG da kuma ƙungiyoyi ina kira gare su su taimaka wajen kula da wannan muhimmin wuri na birnin agadis mai matukar tarihi a duniya. gaida muntari muhammadu da wannan fassara sai kuma shugaban kungiyar agaji ta kasa da kasa ta kuraruze ya je a babban asibitin jihar difa a ranar asabar mr peter morar ya bayyana cewa sai ecr ta kawo wani tallafi na kayayyakin zamani ga wannan asibitin wani tallafin da zai jima ana amfani da shi musamman ma zuwa ga al'ummomi da wato rikicin boko haram ya rutsa da su duka a cikin rahoton lawan bukar Na yi matukar jinjina da aikin da aka aiwatar. Ina iya cewa mun yi nasara na taimako a duka halin da ake ciki wanda ya baiwa asibitin damar tafiyar da aikinta. Na ji daɗi matuka kamar yadda kowa ya sani kuna tsaka tsakiya ne na matsaloli a cikin wannan jiha. Kuma ina tunanin akwai muhimman ci gaba da taimakon wannan asibiti na karɓa bukatocin al'umma da suke cikin mawayacin hali. Muna son son taimako ya kasance mai kwari kuma mai dorewa a cikin tsawon lokaci mai amfani. Wace gudunmuwa ta ɗalibai domin ba da ilimi mai zurfi mai inganci wannan ne taken bikin makon kimiyya al'adu da motsa jiki na ɗaliban jami'ar Agadas karo na biyu da ya gudana a wannan mako. Burin da ake son cimma shine na ceto karatu da maido hankali musamman ma kan ingancin karatu in ji zakari fana gani yahaya sakatare jiran na ƙungiyar ɗalibai a cikin rahoton Anise Karim. Le choix du temps premièrement est né de l'engagement. Zaben maudin da farko dai shine alkawalin da kwamitin zartarwa na harabar kungiyar ɗaliban jami'ar Agadas ya ɗauka domin na ɗaya dai a samu tsira da shekarar ɗaukar darussa da kuma sanya nagartattar kulawa mai kyau gaba da darussan. Kamar yadda kuka gani yau karantar suwar ilimi mai zurfi a cikin ƙasa a jimilce ana iya cewa ba ya da min zaman kyautata kamar sauran jami'o'i. To in ba haka ba yaya zai zanto ɗalibai ɗiyan masu har hali ake tura su kasashen waje su yi karatu kawai don dai sun lura da raunin karantar surar a nan gida ire-iren wa'annan halayen ne suka tunzura mu har ya sa muka ɗau matakin kiran dukkan sassan jami'o'i na su halarta baki ɗaya mu ga muri guda don mu tattauna bisa batu. a gaida gungun muhammad dantan da fassara bacewa musamman ta kogin isa a wannan shekara musamman ma a ayeru yankin talabiri a cewar amiru sumaila zaini wato mai garin ƙauyen gungu kore wannan bacewar ta ruwa na ma mamaye garake da janyo rugujewar gidaje mai garin ya yi kira da ɗauki matakai a cikin rahoton abdullahi amadu Batsewar ruwan isa a wannan shekara ya zame muna wani kalubale saboda mu ne wakilan al'umma. Ya yi tsawon lokaci ba mu taɓa ganin wannan al'amari ba tsawon shekaru 20 na batsewar ruwan saboda wasu jama'a sun yi gine-gine sai gashi ruwan sun hayo a nan sun mamaye wurin zaman jama'a har da gonakin noma inda jama'a suke samun abun da suke dogaro da rayuwarsu. Gashi a yau har wurin noman rani sun mamaye har har sun tsallake madatsar ruwan da aka yi jama'a suna tsoro matuka ganin wannan ruwan suna malala ba ƙaƙƙautawa har cikin gidaje An buga ƙwallon kafa hudu wato a kwana na hudu na a kwana na uku a gasar kwallon kafa Super Liga a wannan mako a Yamai. Ice Police ta doke Jenes Sportive ta tawa da ci uku da biyu. Jangwarzo FC ta maradi ta faɗi gaban ASJNN ta Yamai da ci ɗaya mai ban haushi a yayin da AS Fan ta lashe US Gendarmerie da ci biyu da ɗaya yayin da kuma AS ta rasa a gaban AS da ci ɗaya da banza. sai kuma rahoton mu na musamman a yayin da kwamfular kokowar gargajiya ta babana ta kammala a ranar uku ga watan janairu a tilaberi wata jarumar mata tana cikin 'yan kallo malamar wasan motsa jiki hasana noma ta sanya ranta niyyar shiga filin kokowa domin alkalancin wasannin kokowa abu na farko a nijar ta bayyana ra'ayinta ne a cikin rahoton su mana amadu Ainihin malamar bada darasin motsa jiki Hassana Noma ta rungumi aikin alkalanci na kokowan gargajiya a yayin ɗaukar horonta da ta samu a tsangayar ƙasa ta karatun ilimin horar da matasa da wasannin motsa jiki a ENGS ta yame. A ƙarƙashin jagorancin horon daraktan dubarun ƙwarewa na kokowar gargajiya Malam Barka matashiyar alkaliyar na fatan ganin wata rana a nan Nijar an samu mata 'yan kokowa da kuma alƙalai. Hassana Noma ta ƙara ta mana ƙwararrun dalilan nata. mata. Eh, na iya wannan aikin saboda shi ya kai ni a garin Tilaberi. Tun ban tai Tilaberi ba na samu horo. A nan an yi mai muka yi wannan horon. Kuma da muka je Tilaberi can har ake fara kokowa an yi muna horon wannan aikin. Wannan shekara ba ki yi ba? Eh wannan shekara ban shiga ba na yi albitar. Domin? Saboda gaugawa ba ta sa ka shiga ka fara abu. In ka je a wuri ka tsaya ka natsu ka san abun da ya kaka ka iya aikinka ta kwana ka fara shiga cikin aikinka. Yanzu kin gane ga'idodi wanda da a cikin kokowa duka na gane ka'idodi abun da ke cikin kokowa da wannan shugaban na malam barka bangaren iyalen sun baci hanya a wajen bangaren ma'aihana da na samu umarni a wajen su na tahi mutanen cikin gari kuma yau baka cewa ka saurari abun da mutane suka faɗa abun da ka sa kanka a gaba kai fatan wannan abun Allah ya tabbatar maka da shi kaka tsaya ka saurari maganar mutane na jita-jite ka ci gaba da aikinka wannan aiki na na kowa da kowa ne a cikin kundi na kokowa ba a ce ba mace ba ta yin kokowa ba ta alfitar kira nake ga yan uwana mata wannan abun abun wasa da dariya ne a zo a taro a yi aiki na ƙasa gaba ɗaya ne ba na mu kaɗai ba ne yau da daɗi ana so a ce Nijar ma akwai mata masu shiga a cikin harakar kokowa ina iya yi in yi alfitar tun da hwarin har ƙarshe saboda na koyar a wajen manyana. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. sauran shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.